Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na yau Laraba 25 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai Wasu 'yan majalisar wakilan Amurka suna matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta gami da janye raguwa sojojin Amurka da kasar Afghanistan. Abokanan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin Amurka kana su kwashe sojojinsu daga kasar afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan agusta kotun kolin amurka ta ce ta yi gwamnatin biden ta karya dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin trump da ya tilasta wa mutane su jira a kasar mexico yayin da suke neman mafaka a amurka kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku je cewa dakarun sojojin jamhuriyar niger su yi nasarar hallaka 'yan ta'adda akalla guda ɗari. a yayin wata rawar daji da suka yi a kewayen ƙauyen boni da ke kan iyakar nijar da burkina faso al'ummar nijar duk gaba su ya kamata su ba jami'an tsaron mu haɗin kai na biyu shine gwamnati ya ci gaba da ba su kayan aiki alawus alawus insu an ba su hakkin su ɗari bisa ɗari sa'o'i kaɗan bayan hari da aka kai a makarantar horar da sojojin najeriya gwamnatin kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni da suke makwabtaka da makarantar horar da sojojin kamar ta maganan gwamnan katsina ne jama'a ya kamata su rika tanadin abin da za su iya kare kansu da kansu domin a bangaren gwamnati in kana sa ran ita ce za ta yi ma to ga abin da yake faruwa ita kanta nata jami'an da kake sa ran su zo su kare ka da dukiyarka. Muna kuma dauke da shirin arewa a yau wanda nasara Adamu 'yar Hikaya zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya talata wasu 'yan majalisar wakilan Amurka biyu sun yi wani balaguro da basu sanar ba zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan saboda abin da suka ce ziyara ce ta tantance kokarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi da kuma matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye ragowar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga ɗan majalisa Seth Moulton na jam'iyyar Democrat daga jihar Massachusetts da ɗan majalisa Peter Major na jam'iyyar Republican daga jihar Michigan sun ce sun yi wannan balagur cikin sirri ne da suke magana kawai bayan tashin su da rage haɗari da kuma ɗauke hankali ga mutane da suke ƙasa a can. Kuma saboda mun je can ne don tattaro bayanai ba don jawo hankali akan ziyararmu ba. 'Yan majalisar waɗanda suke a kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin soja sun fitar da sanarwar ne bayan sun tashi daga Kabul a wani jirgin haya. Sun ce a ganin su bayan ganin ainihin halin da ake ciki da kuma magana da kwamandoji da suke can ba za mu fitar da kowa kan lokaci ba. Biden ya faɗa jiya talata cewa yana sa ran aikin kwashewar zai kammala nan da zuwa ƙarshen watan nan na Agusta. Abokan kawancen Amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin amurka kana su kwashe sojojinsu da ƙasar afghanistan nan da zuwa ranar 31 ga watan agusta duk da fargabar cewa ba kowa ba zai iya samun ficewa a cikin lokacin kasashen da ke kungiyar nato da dama suna ta kwashe 'yan kasar su ta filin jirgin saman kabul ciki har da 'yan afghanistan da suka cancanta da suka yi aiki tare da su da kuma waɗanda yanzu suke tsananin buƙatar tserewa Birtaniya wadda take rike da shugabancin kungiyar G7 ta kasashe da suka fi karfin tattalin arziki a duniya ta kira taron kungiyar na gaggawa ta yanar gizo jiya talata don tattauna rikicin. Yawancin shugabannin G7 sun roƙi shugaban Amurka Joe Biden da ya tsawaita wa'adin ranar 31 ga watan nan na janye sojojin Amurka. Duk da haka a wani jawabi ta gidan talabijin jiya talata bayan taron G7 shugaban ya bayyana ƙarar cewa amurka tana nan kan jadawalinta kuma idan mun kammala da wuri zai fi biden ya ce aikin na kowace rana yana ƙara haɗari ga sojojinmu labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun kolin amurka ta ce ta yi gwamnatin biden ta karya dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin trump da ya tilasta mutane su jira a ƙasar mexico yayin da suke neman mafaka a amurka alkalai uku masu sassaucin ra'ayi sun ki amincewa lamarin da ya sa babbar kotun jiya talata ta ki amincewa da dakatar da hukuncin karamar kotu da ta ba da umarni ga gwamnati da ta dawo da shirin da aka fi sani da zama a mexico ba a bayyana adadin mutane nawa ne abin zai shafa ba kuma ta yaya zai shafe su da sauri a ƙarƙashin hukuncin karamar kotun dole ne gwamnati ta yi wani tsari mai ma'ana kafin sake fara shirin haka kuma babu wani abu da zai hana gwamnati sake yunkurin kawo ƙarshen shirin. tomadalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Dakarun tsaron jamhuriyar Nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda akalla guda ɗari a yayin wata rawar daji da suka yi a kewayen ƙauyen Boni da ke kan iyakar Burkina Faso da Nijar. Lamarin da ke ƙara ƙarfin gwiwa ga al'umma a wannan lokaci da 'yan bandiga suka hura wa fararen hula wuta. wakilin muryar amurka a birnin yamai sulemin muni barma ya aiko mana da karin bayani a washe garin harin ta'addancin da ya sanadiyar mutuwar jandarmomi goma sha tara a ranar talatin da 31 ga watan yulin da ya gabata a karkarar torodi da ke jihar tilaberi ne sojojin jamhuriyar nijar suka kaddamar da wata rawar daji mai sunan billu goldiboni da nufin zakulo masu hannu a wannan mummunar ta'asa lamarin da ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda akalla ɗari hukumomi sun yaba da samun wannan galaba da ke zama abin alfahari sa'idu halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida firamin sadaukar da su eh, so za mu gai da kuma ƙarin kuzarin da mahukumta ga ba su da duk da mutane ke yi alhamdulillah muna cewa a yanzu nan dai muna ganin mun ganin kan abu yadda ya kamata insha Allah ta'ala in an zage hakan ga sannu a hankali za a samu sauki sosai yadda ya kamata a huskan nan ministan cikin gida da muka mun samu karfin gwiwa kuma imani da abin da wani ta'aga yi lalle ya kama hanya ya samu siradi wadda dai muka tsammanin za a samun Eh, kawo karshen abun haka zalika a yayin wannan samame askarawa na nijar sun lalata motoci da ɗimbin harsasai da ma'ajiyar man fetur a wannan yanki da ke tsakiyar iyakar nijar da burkina faso da fadamar kogin sirba wani ɗan rajin kare hakkin jama'a son allah dambaji na cewa irin wannan nasara abu ne da ka iya kwantar da hankalin talakawa talaka da ta gona bida abin da ya ce an iske shi an kashe shi abin da magare an kone sai mu ce alhamdulillah tunda yanzu matakin da suna tafiya wa da ake so wanda duk ya san sojojin mu na kasashen mu na sahel an san sojoji ne masu hazaka sojoji ne waɗanda gaba da rayuwarsu kuma waɗanda cin nasara a bisa abubuwa da yawa samun goyon baya daga jama'a da tanadin wadatattun kayan aiki tare da karfafa kafa hanyoyin inganta rayuwar jami'an tsaro daga bangaren mahukunta abubuwa ne da ya kamata a kula da su don ganin an kai karshen wannan yaki da ya ci cinyewa a kasashen sahel in ji hamidu cd4d na kungiyar kodaye al'ummar niger duk gabaɗansu ya kamata su ba jami'an tsaron mu haɗin kai na biyu shine gwamnati ya ci gaba da ba su kayan aiki alawus in insu da ya zamantu ana ba su in sun tai bisa hilin daga ya zamanto an ba su hakkin su dari bisa dari mun yi imani da allah in ayi haka nan wannan zancen terrorism za mu maganin shi a nan Nijar in Allah yarda. A wani labarin na daban wasu mutanen da ake hasashen 'yan Boko Haram ne sun kai hari a garin Barwa na jihar Difa a cikin daren jiya talata inda suka sace wani mutum sai dai jami'an tsaro sun yi nasarar murkushe wannan hari tare da karkashe da yawa daga cikin maharan ko da yake soja biyu sun kwanta dama sakamakon wannan gumurzu kawo yanzu babu wata sanarwar hukuma game da wannan al'amari da ke wakana watanni biyu kacal bayan da mazaunan barwa suka koma gida daga sansanin da suka shafa shekaru shida suna hijira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoto yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Mambobi biyar na 'yan matan Afghanistan da ke kungiyar hada mutum-mutumi sun isa kasar Mexico bayan an kwashe su daga kasar su ta haihuwa. 'Yan matan sun sauka a Mexico City jiya talata da daddare, kuma ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ne ya tarbe su a filin jirgin sama. Ebrard ya ce muna iya yin nisa ga abin da yake faruwa a Afghanistan, ma burin kara ɗan Adam da kara ɗabi'u da abubuwan da ke bayyana mu 'yan mexico suka sa muka aikata saboda su kasance a mexico ƙungiyar robotics ta kunshi 'yan mata da mata ƙanana 'yan shekaru sha hudu sun ja hankalin mutane a dubu biyu da sha bakwai lokacin da suka yi tafiya zuwa amurka don shiga wata gasa ta ƙasa da ƙasa a bara sun yi aiki don samar da abin taimakawa numfashi mai rahusa yayin da asibitoci da dama a ƙasashe suke fama da ƙarancin na'urar don taimakawa majinyatan coronavirus. Yau Laraba mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta ce, akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙara matsa lamba ga Cana kan igirarinta na mame wasu yankuna a kudancin tekun Cana. Harris ta bayyana haka ne a ranar ta ta farko a Hanoi, babban birnin ƙasar Vietnam. Gabanin ganawa ta haɗin kan ƙasashen biyu tare da shugaba Nguyen Xuan Phuc ta ce ya zama dole kasashen duniya su kalubalanci cin zarafin kasar cana da yawan da'awar teku da take yi haris ta yi amfani da kalmar cin zarafi kan zarge-zarge da aka yi yayin ziyararta zuwa kasar singapore a ranar talata cewa cana ta ci gaba da tursasawa tsoratarwa da kuma yin ikirari ga mafi yawancin tekun kudancin cana tun da farko haris ta yi wata ganawa ta haɗin gwiwa tare da firaministan vietnam min chin a hanoi bayan da a fili hukumomi ke ganin wata muguwar rashin lafiya da ke damun jami'an diflomasiyya amurka a hanoi ba ta da wani haɗari da ita bayan taron harris ta ajiye furanni a cikin girmamawa ga john mccain a wani abin tunawa a kan tekun trukbach a bikin cika shekaru uku da mutuwarsa. To ma a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla sa'o'i kaɗan bayan tabbatar da kashe mutane biyu da kuma sace mutum ɗaya a makarantar horar da aikin sojan najeriya a kaduna gwamnatin jihar kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni da ke makwabtaka da makarantar da aka kai wa wannan harin Ga dai Lawal Isa Ikara da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Harin 'yan bindigan dai ya bai wa mutane da dama mamaki ganin yadda ake kallon makarantar horar da sojojin a matsayin madogarar tsaro ta 'yan ƙasa da kuma kusancinta da cibiyoyin tsaro. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tuni jami'an tsaro suka ɗauki mataki akan wannan batu. in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan wani abin da ya same mu abu ne wadda ba mu ji daɗi ba ita hukumar makarantar da kanta ta yi bayani kwai jami'ai biyu wadda muka rasa da kuma jami'i ɗaya wadda aka yi kuma yanzu da muke wannan magana duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi kuma gwamnatin jihar kaduna ta nuna alhininta bisa la'akari da wasu abubuwa da ke faruwa da kuma yunkuri wadda gwamnati da jami'an tsaro suke yi ganin cewa an yi shawo kan kalubale na tsaro a gwamnatin jihar kaduna ta ba da umarnin rufe kasuwanni na sati sati-sati na garin ifira da kuma garin sabon birnin daji daga yanzu da muke wannan maganin sai illa masha Allah. To komai wannan harin 'yan bindiga ke nunawa a ƙoƙarin da ake na yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya? Dabta Yahuza Ahmad Getso na cikin masu fashin baki akan al'amuran tsaro. Wato wannan yana nuna mana gazawa da rashin kulawa da kuma rashin haɗaka da ake da ita tsakanin hukumomin tsaro. Domin idan ka dubi tsakanin gurin da aka kai wannan hari da kuma wato hukumomin sojojin kasa da sojojin sama da babban ofishin GOC da kuma wato bataliyar ta sojoji babba da take kusa wanda ita ma babu nisa sannan kuma wannan guri da aka kai hari fa kada mu manta cewar wani guri ne wanda ake horar da sojojin Najeriya. To in inda ake renon su bai tsira ba to sauran ina ne kuma ya tsira. Dama dai guyoyin wasu 'yan ƙasa sai riga sun yi sanyi game da yaƙi da ake da 'yan bindiga a Najeriya saboda yadda jami'an gwamnati da dama ke nuna wa 'yan ƙasa buƙatar da ke akwai wajen ganin sun kare kawunansu. Manjo ya hayashin kwamayar na ganin akwai abubuwan dubawa game da wannan batu. kamar ta maganan gwamnan katsina ne jama'a ya kamata su rika tanadin abin da za su iya kare kansu da kansu domin a bangaren gwamnati in kana sa ran ita ce za ta yi ma to ga abin da yake faruwa ita kanta nata jami'an da kake sa ran su zo su kare ka da dukiyarka kuma bai yiwuwa gwamnati kamar yadda muke faɗa kullum a ce a zauna sai dai in yan bindiga sun kawo farmaki sannan a ce bari a bi bayan su duk da dai muna gani wa'annan sababbin zubin shugabannin rundunonin nan sun fara kamanta bin wa'annan mutane har inda suke buya tunda har an kawo kayayyakin da ake tsammani fanni na aiki ne musamman jiragen sama daga karshe muna fatan a samu nasarar haka. Hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna dai ya mamaye wasu yankunan ƙananan hukumomin birnin Gwari Giwa Cikun Igabi da zangon Katab. Sai dai kuma wannan shine karo na farko da 'yan bindigan suka kutsa irin wannan makaranta. Wadda ake ganin cibiya ce ta horar da sojojin Nigerian da ake ganin madogara ce ta tsaro ga 'yan ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo ƙarashin zantawa da gwamnan Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya kan hanyoyin magance fitinar manoma da makiyaya a yankin Arewa. Inda shirin da ya gabata ya yi bayani kan inganta dajin zangewawa a jihar da dama makiyayar dabbobi ne. muna haramar shiga sabon darasi tsohon gwamnan jihar kano sanata ibrahim shekarau ya ce yana da sabanin ra'ayi da dan majalisar wakilai kasimu bello mai gari da muka kawo muku ra'ayinsa a makon jiya kan batun yadda kuɗi ke taka rawa a lamuran siyasan arewa ku kasance da mu arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. ga ƙarashin bayanin na gwamna mamadu inuwa yahaya kan wannan daji da ke arewacin jihar ta gombe kuma daga shi dai rashin wannan ake fada tsakanin makiyaya da manoma ya fara shiga a ana doke mutane a ɗaya su ya fara shiga yanzu ana har kai ga yanzu ana ana e, ɗaukar mutane dan fansan kuɗi kuma irin waɗannan mutane al'ummar na wani abu ya fi to in ba an samu an yi gyara akan wannan mun tare wannan ya daina faruwa ba Allah sauke abun ban hango halaman za a samu zaman lafiya a ƙasar nan a nan kusa ba ka ce ke da wasu gwamnoni musamman ma na arewacin najeriya eh, har ma da kudu ma kun amince da tsarin gwamnati na bude gandun dajin na musamman ma wani sabon shiri da ake kwanan nan na dawo da ruga wani karin bayani za ka yi kan wannan to ai karin bayani na shine mu sa himma a yi da wuri don hakan ya wanzu hakan ya samu in ba an yi ba wannan abun da ake gani na faɗan nan kullum ta'azzara zai iya ƙara wuce misali mu rasa kuma ta inda ma za mu samu tsaro ya gagara duk sana'o'in na musu gagara yunwa kuma ta shigo mana to kaga wannan kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba ko ko mun yi sake mu za mu ga kanmu sakiya to ya kamata mu samu mu nutsu ni dai a gona ina ga bai kama a wannan zamanin da ma laifi ga hukuma ko kuma ga wanda duk yake jami'in gudanarwa a gwamnatance a ce a ga mutum makiyayi yana kada shanu daga nan ya shafa kilomita fiye da 500 daga arewa ya tafi kudu daga kudu ya dawo arewa shanun su wahala shi ya wahala ba su da tsaro ba kwanciyar hankali a doke su a kwace duke su ina ga an sa su a cikin mugun damuwa kuma yana da laifi wannan daga cikin hukuma don ba dau matakin da ya kamata a ce an taimaki mutanen nan ba wato dai wannan ya nuna arewa na da fadin da kowa zai iya bin doka a yi masa abin da yake so manoma su yi noman su makiyaya masu yi kiwon su ai man nasiru shi fa ka tuna yau kirkiro najeriya haɗe ta da aka yi da yankin arewa da kudanci tun shekarar 1914 ta fice shekara ɗari abin da ya biyo bayan wannan inda misali da aka haɗe najeriya muna da mutum miliyan 20 ne yanzu yau sun zama mutum miliyan 200 amma ƙasa kan ta daɗu ne ai yawan najeriya tun na wancan shine har na yanzu so kokarin da ya kamata mu yi shine mu su kasance masu inganci muna amfani da fasahar zamani domin mu samu abinci ya wadata abun da za ka kashe masa naira in ka yi shi a fasahar zamani ka samu sakamakon naira da koba in kai da fasahar zamani ka yi amfani da abin da ya kamata za ka iya samun naira goma a ciki amma in ba kai ba to amma muna yawo a duniya duk jirgin da zai dawo najeriya a ciki zai dawo da walau masu yawon hutawa ko kuma wanda suka je kwas an je an yi karatu ba mu zo muka sa karatun a ƙasa muka yi aiki da shi ba a sakamakon haka noman bata inganta ba kiwon bai inganta ba ƙasa kuma ba daɗuwa take ba amma jama'a sun ninku ninkin ba ninki to ina za ka sa su wannan shine to a kullum sai mun yi aiki da hankali sai mun aiki da tsari sai mun aiki da ilimi sai mun aiki da basirar da Allah ya bamu sannan sai mun kiyaye hakki da yake tsakaninmu shine za a samu mu samu zaman lafiya ko mu ci gaba amma ba haka ba ba zai yiwu ba mun gode gwamna inuwa sai wani lokacin in mun sake wata zantawar yanzu kuma ga bayanin ma'abocin wannan shiri tsohon gwamnan kano sanata ibrahim shekarau da ya saba da ra'ayin dan majalisar wakilai daga taraba kasimu bello mai gari to gaskiya na saurari da yake daman ni ma'abocin sauraren eh, na shirye-shiryen na ne na ji wannan shiri kuma na ganin akwai gyara wato yin kudin goro a kowane al'amari na rayuwa kuskure ne na saurari wanda yake kudin goro cewa yanzu duk wani dan siyasa ko mai neman mulki sai tana da wasu kudi mankudai kafin ka ba da wata gudunmawa wannan duk da dai abin haka yake wato kusan a zahiri amma na ganin kuskure ne mai kudin goro ba zan so in ba da misali da kaina ba amma ya zama wajibi kila muke faɗa akwai da yawa ba ba mu ba wanda sun shiga siyasa sun yi takara sun nemi yadda mutane kuma mutane sun karɓe su sun ba su ƙuri'a kuma sun samu dama sun yi abin da suke ba wanda ya ce wato kuɗi ba su da tasiri a kowane al'amari na rayuwa ai malamai sun gaya mana a tarihi na na yanzu sallallahu alaihi wasallam in za a fita da addinin musulunci da kuma kare mutuncin musulunci da ya fita na yaƙe-yaƙe sai an nemi resources sai an nemi wato dukiya dukiya da za a amfani da ita don sayan kayan yaƙi sayan kayan magani sayan abin hawa da makamantansu wannan wajibi ne kamar yin dukiyar da yawancin mutane suke tunani a siyasa shi ne dukiyar da ake raba wa mutane don a sai tunaninsu ko a sai ƙuri'arsu wannan kuskure ne kuma yawan mu mu yarda da irin wannan tsari ba duk da dai shi ne kusan abin da ake ganin shi fi yawa amma na tabbatar maka cewar wannan ba shi ne lallai wajibi sai akwai shi za a samu mulki ba da yawan mu mun shiga siyasa ba tare da muna da wasu kudan kuɗi ba wanda na fito neman takarar gwamna a dubu biyu da biyu wallahi ba ni da dubu ɗari tawa a aji kuma gidan da zan zauna ma babu shi da nawa na kaina amma jama'a suka amince suka ga me za mu yi mace gudunmuwa za mu bayar duk inda muka je talla wasu sukan tambaye mu to wani alkawari za a yi mana zance a a'a yi wa kowane na alkawarin su titi zuku tila shuwa ruwa sha shuwa muka ce a za a bi ɗaya muke alkawari za mu riƙe dukiyar ku bisa amana wanda kuma wannan shi ne in ka riƙe amana ka riƙe gaskiya Allah zai shiga ciki dukiyar nan ma naira goma ce sai taimaka aikin da miliyan guda in yi da za a ga amfanin ta ba. gaskiya kuskure ne mu dinga yin kuɗin goro. cewa siyasa sai da kuɗi mulki sai da kuɗi kuma in kai mulki sai ka yi fata sai ka tara abin duniya sai kai waye wannan ci ta jawo wanda suke yin zaben ma ranar zaɓe za su tsaya sai an ba su eh, ɗari biyar dubu ɗaya eh, ɗari biyu eh, da atamfa da yadda da waye da duk wani kayan alatukan mutum ya je zaɓe wannan kuskure abin da yake kanmu gaba ɗaya a matsayinmu na 'yan arewan da shugabannin da malamanmu da matasan da mata da maza wajibi ne mu yi kura wajen ilmantar da mutane a tsaya a jajirce a dinga gano mutanen da suka dace a kalli cin a baya wace gudunmuwa suka ba al'umma ba kawai ka zo da lalitar kuɗi don kawai ka je ta sami Allah ya baka kuɗi ta tara ka zo ka ce kuma da wannan za ka sai tunanin mutane don a zaɓe ta zama shugaba shi sa kullum ba wai muna wa kowa gidanci ko muna rena wa kowa ba shi sa sau yi aka zo da irin wannan ake ganin abin da bai dace ba masu sauraro da wannan muke kammala shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. da gaskiya. Kuma a gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a sassan arewacin Najeriya inda suke sacewa game da hallaka ɗimbin jama'a. Hakan abin jimami ne, kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin Muhammadu Buhari ne wajen samar da ingantaccen tsaro daga Haruna Muhammad Katsina. Sakonmu na gaba na cewa Allah muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya a mu na Afirka, ka yaye mana kunci da damuwa, ka kara mana arziki. ka yaye mana talauci da firgici da tashin hankali ka kara mana wadata da kwanciyar hankali marasa lafiya ka ba su lafiya mata masu juna biyu ka sauke su lafiya masu bukatar neman aiki ko aure ko gida ko sana'a Allah ka ba su waɗanda ba su ganin buɗe a kasuwanci Allah ka buɗa musu ƙofofin arziki masu mulki ka ba su ikon adalci 'yan jaridanmu da ke aiki ba dare ba rana Allah ka kare su Allah ka ba su kariya duk inda suke kuma ka kara musu kwarin gwiwa da hazaka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode VOA daga Usman Shitu Mahuta jihar Katsina Najeriya Sako mu na karshe ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa hakika kashe babban soja a makarantar horar da sojoji ta kaduna da wasu 'yan ta'adda suka yi wannan wani abin fargaba ne ga al'ummar najeriya ganin yadda sojojin ma ba su tsira ba bari mu talakawa da ba mu da gaba da fatan allah ya mana katangar karfe da duk wani tashin hankali yanzu kuma ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya jiya talata wasu 'yan majalisar wakilan amurka biyu sun yi wani balaguro da basu sanar ba zuwa kabul babban birnin kasar afghanistan saboda abin da suka ce ziyara ce ta tantance kokarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi da kuma matsa lamba ga shugaban amurka joe biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan agusta game da janye ragowar sojojin amurka daga kasar afghanistan abokan kawancen amurka sun ce ba su da wani zaɓi illa su bi tsarin jadawalin amurka kana su kwashe sojojinsu daga ƙasar afghanistan nan da zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan agusta duk da fargabar cewa ba kowa ba zai iya samun ficewa a cikin lokacin ƙasashen da ke ƙungiyar nato da dama suna ta kwashe 'yan kasar su ta filin jirgin saman kabul ciki har da 'yan afghanistan da suka cancanta da suka yi aiki tare da su da kuma waɗanda yanzu suke tsananin buƙatar tserewa Kotun kolin Amurka ta ce ta yi gwamnatin Biden ta karya dokar tarayya na kawo ƙarshen shirin gwamnatin Trump da ya tilasta wa mutane su jira a ƙasar Mexico yayin da suke neman mafaka a Amurka. Alƙalai uku masu sassaucin ra'ayi sun ƙi amincewa lamarin da ya sa babbar kotun jiya talata ta ƙi amincewa da dakatar da hukuncin ƙaramar kotu da ta ba da umarni ga gwamnati da ta dawo da shirin da aka fi sani da zama a Mexico. ba a bayyana adadin mutane nawa ne abin zai shafa ba kuma ta yaya zai shafe su da sauri. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo karshen shirin namu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. da Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma mu na wannan lokacin. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai an jima mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.